Amincin Allah a gare ku masu sauraro, mu da saduwa a cikin shirinmu na littafin kundin kaddarata, A shirinmu na baya mun tsaya ne ya inda Zainab take shigowa ɗakin Sumayya take ce mata su haɗa kansu don Allah su zauna lafiya domin su faranta wa mijinsu. Amma a can ƙarƙashin zuciyarta ba hakan take ba, mugun ƙudiri ne a cikin zuciyar nata. To yanzu za mu ɗora. Kulawa ta musamman Zainab ke ba wa Sumayya, wadda za ta kwantar da hankali duk wani mai zargi, ta hana ta komai, babu abin da Sumayya ke yi cikin gidan, man da wanke goma ta tsoma biyar, hatta da ruwan wanka ita ke dafa mata ta ajiye mata a banɗaki, girki kuwa sai dai kawai ta ce, kuma Muktar ya kwana a ɗakinta. Sau tari Zainab ɗin kan yafe wa Sumayya kwananta a zuwa ya je su kwana tare ta fi samun kulawa Ta ɗauke duk ayyukan gidan bisa wuyanta, ita kaɗai ta san me take ji cikin zuciyarta. Wani lokacin zuciya kan raya mata ta shaƙe su manyan kawai ta mutu ta huta ga da ganinta da ganin abin da ke cikinta. Sai dai Mardiya kawarta kan yawaita ja mata kunni, da cewa matakar ba za ta yi haƙuri ba, to kuwa ba za ta cimma nasara ba. Hakan shi yake yawaita taka mata birki, tana jira har zuwa lokacin da za ta kammala ƙudurinta. Kwarai Muktar na jin daɗin yadda take kula da Sumayya, yana yaba mata sosai. Hankalinsa ya kwanta duk da cewa har yanzu akwai tasirin raguwar sihirinta a jikinsa. A duniya yanzu babu abin da yake so cikin irin cikin da ke jikin Sumayya. Shi yasa hakan da yake yi yake sake faranta idonsa. Shi ɗin ma ba a bar shi a baya ba. Hidima da tattali yake mata kan jiki kan ƙarfi duk da sai da ta masa tutsun abin da ya dinga mata a baya sai dai abin mamaki yake bashi ya tsara mata san mai sansan da hakan ta dinga faruwa ba kallo yana mata hankali ta dinga masa hakan da ya lura da shi ya sanya ya karɓi laifin kawai ya kuma dinga ba ta haƙuri ita ɗan masu manyan ba a bar ta a baya ba wajen tattalin kanta da abin da ke cikinta duk da wani abu da ta san za ya kawo tarnaƙi ga lafiyar cikinta tana kauce masa, har yau bata bar mamaki ba, wai ita ce yau da ciki bayan shekaru kusan takwas, ciki na tara da aurenta, bayan da ta riga ta ɗebe hasu, lallai rabon kwaɗo baya taɓa hawa saka ko ɗin ma ya hau sai rabi ya sauko da shi, babu ranar da za ta fito ta faɗi bata gode wa ubangiji ba. Mama mahaifiyarta kullum cikin kiranta a waya take da turowa a duba mata ita. duk sanda za ta aiko da abin da za ta kawo mata na kayan kwalama na masu ciki ita kanta yayi yohannesin da ta ji labarin laƙwas jikinta ya yi sai ta rasa mai take ciki farin ciki a ko baƙin ciki amma jikinta ya yi sanyi ta kuma cike mukutar ɗin murna sai dai har yau bata je ta ganta ba tana gudun wulakantin da za ta taras a kun zainab don ta yanka musu gargaɗi kan zuwa gidan duk sanda suka ga dama. Mafari zaune yake gefen gadon ɗakinsa yana sanya maɓallin rigarsa a shirinsa na fita kasuwa a hankali zainab ta buɗe ƙofar ɗakin ta turo a hankali kamar wadda kwai ya fashewa a ciki kujerar madubi ta janyo ta zauna tana fuskantar mukutar idanunta a kansa shi ya soma magana lafiya dai ko na ruwa tun jiya jikinki a sanye yake mu da muke cikin farin ciki a kwanakin nan kake farin ciki dai kuma na kusa datse igiyar farin ciki. A zahiri sai ta soma goge kwalla da ta fara saukowa idanunta tana kallon mukutar ɗin. Mukutar wannan farin cikin da muka samu idan ban yi wasa ba yana gab da ƙwacewa daga cikin gidan nan. Ban san me yasa take ƙoƙarin aikata haka ba, ban san me yake damunta ba. Irin sanya takalmin da yake ƙoƙarin yi yayi Ya ɗago ya dube ta idanunsa cike fol tambaya, har ya gaza ɓoye hakan sai da ya furta, kamar yaya fa? Me ke faruwa ne? Kai ta shiga girgizawa cike da kirsa. A'a mukutar, barin maganan nan shi ya fi alkhairi, don ban sanya zan ɗauke ta ba. Idan kina tunanin wani abu ne da zai cutar da ni, ƙauna ce ki ɓoye minki ki gaya min Zainab. Ɗan shiru ta a zahiri fuskar ta ɗauke da tashin hankali, yayin da zuciyar ta ke cike fal da murna da farin ciki tare da fatan samun nasara, tamkar wata wadda za ta aikata abin arziki. bata kuma magana ba har sai da Muktar ɗin ya jaddada sake tambayar. Ta boge ƙwalla ta ce Muktar, Sumayya ce, mayyace na ji tana magana da wata baƙuwa da ta ban san ta ba, ina tunanin ko ƙawarta ce ko ƙanwarta ko ‘yar uwarsu. wai wallahi san ba ta yi farin ciki da samuwar wannan cikin ba ina ita ina haihuwa bayan ko shekara ashirin ba ta gama rufawa da dama ita can kawai nunawa take tana son haihuwa amma wallahi san ba ta ƙaunarta bare wai da ta lura ba wani kulawa take samu yanzu daga gare ka ba Tun da kwanakin baya ka juya mata baya yanzu haka da ta haihu kila ka sake komawa halayyarka yanzu haka maganar da nake ma har ta bata shawarar ta sha maganin da zai barar da cikin kawai ya ta huta tankar guduma Zainab ta sanya ta da ƙahon zuciyarsa haka ya je. Take maganar da yi Yohannes ta sha gaya masa shekarun baya suka bijiro masa suka cakuɗe da wannan sabon batun. kai idan zaka farka gwara ka farka matar ka ba ba son haihuwa take ba ba ta ma sha'awarta tunda kuke ka taba gani ta sha wani magani don ta haihu ko ta taba maka maganar ku je asibiti a duba ku ina kyautata zaton ma ita ta sha maganin da za ta hana kanta ɗaukan ciki balle ta haihu banda haka yayin da ke ƙuruciya me zai hana ta haihuwa irin wannan lokacin wani fushi da bacin rai mai tsanani ya sauko masa sai kawai ya miƙe burinsa kawai ya je ya samu su yanzu nan da sauri ta rike shi don bayansa take da muradin nakiyar ta fashe ba a'a mugutar ina kuma zaka sake ni zainab sake ni na je na same ta wani mugun marar cewa ta yi sannan ta ce shi ya sa fa na ki gaya maka tun jiya yanzu me za ka je ka yi wa yarinyar mutane kana fushi haka idan baka iya kama ɓarawo ba to shi ya kama ka zauna mu yi magana akwai mafita baba musu ya koma ya zauna yana mai da numfashi, mukutar kada ka damu ni mai ƙaunarka ce, ina son abin da kake so, idan baka manta ba ni ke kula da Sumayya, to kada ka damu. Zan sanya mata ido sosai sannan zan hana duk wani abu da zai faru har Allah ya sa ta haihu lafiya, ne maka alkawari. Hakan nan ya ci kalamanta sun kwanta masa a rai, sai ya sauke ajiyar zuciya. Na gode zamna don Allah na roƙe ki kula da ita sosai. A duniya yanzu babu abin da nake so sama da cikin nan don Allah. Wani shegen kishi ya cokare mata, cabɗi, a haka za ta bari Sumayya ta fara haihuwa, ai ba zai yiwu ba. A fili ta ce masa, na maka alkawari Tare ma za mu dinga wuni insha Allah, kada ka damu. Cikinsa a sanyaye ya gama shirinsa, zuciyarsa na bugawa. Da mamaki haushin Sumayya ne fal jikin zuciyarsa. Da kamar ya wuce abinsa ba tare da ya mata sallama ba. Zainab din ce ta tursasa shi kan sai ya shiga din Ko da ya shiga Sumayya sai ta ga yanayinsa ya sauya ba kamar yadda ya saba mata ba. Gabanta ne ya dinga faduwa tana fatan ba halayensa na baya ne za su dawo ba don ko kusa ba ta da bukatar wannan yanayin. Har ya juya zai fita sai ya kyasa waiwayowa ya dube ta, ki kula min da cikina. Dan ba zan iya jurewa ko yafiya gare ki ba duk wani abin da zai samu cikin nan. Dai ya juya ya fita, kanta ne ya daure sosai me yake nufi kenan? Ta jima tana kokarin lalubo amsar Daga ƙarshe abin da kwakwalwarta ta bata ta shi ne tsabar son cikin da Moushard ɗin ke yi ne haka ta bar ta ci gaba da sabgoginta, bata kushe ba tana ci gaba da cusa mukutar tunani kala-kala kan zub da ciki mai ke ƙoƙarin yi, amma ta nuna masa tana bala'in taka tsantsan akan faruwar hakan, sosai ya shiga damuwa da tashin hankali, mamakin su Sumayya yake. da ya matsanta kan sai ya mata magana yana son ɗaukar mataki ba zai iya jura ba idan wani abu ya samu cikin, sai ta masa alƙawarin za ta nuna masa da idanunsa zai gane saboda haka ba a hukunci ba hujja. Bakar rana tun da safe ta haɗa mata shayi kamar yadda ta sabarwa kanta, duk yana cikin kudurinta da tsarinta. Ranar kusan da wurin Muktar ya fita, tana kwance har ya fita ɗin ko abin karin ma ba ta masa ba, saboda mugun ta da ta kulla. aiwatarwa a yau ɗin nan ko farkawa ba ta nuna ta yi ba. Hakan yi sanya da ta shiga da shayin ta zauna tana jan su maye da hira bata bar rakin ba sai da ta tabbata ta kammala shan shayin. Sannan hankali ta so hamma. Zainab ɗin ta dube ta fuskar ta ƙunshe da murmushi wanda ke ɗauke da manufofi uku manufar cimma nasara da manufar mugunta sai kuma daɗi da ya kamata saboda ta fuskanci maganganunta za su soma aiki lokaci guda yadda take so kwanta ki huta kanwata na fuskanci kamar bacci kike ji wallahi kuwa jikina ya mutu ta faɗa tana jan filo ta yada kai saboda nauyi da take ke jin kanta ya so mai sakamakon bacci mai nauyi da ya lulluɓe idanunta. Leka fuskarta ta yi ta tabbata ta soma baccin sannan ta sauke a murmushi. A natsa ta nufi durowa ɗin gefen gadon su manyan ta fidda magungunan da suke zoge cikin rigar mamanta. Magunguna ne har sachets uku duk na zub da ciki ne. satas ɗaya aka ɓalle guda uku uku wanda ita ta yi amfani da shi. Ta zuba wasu manyan shi cikin ruwan shayi da ta kammala sha yanzu. sai wata karamar kwalba da wani sachets wanda duk magani da ke furgarwa ne da saka bacci wanda yawanci 'yan shaye-shaye ne aka fi sani suna ta'ammali da shi dora su duka ta yi kan durowa ɗin sannan ta fice kicin ta shiga ta soma kofi cikin kayan su manyan ta zuba ruwa ta dawo kusa da magungunan ta a juye ta buɗe kwarbar kayanta ta ciro hijabi ta ajiye saman kanta sannan ta nufi ma'ajiyar takalminta ta ciro ta sanya mata ɗaya daga ciki a ƙafafunta sai da ta ƙare mata kallo ta tabbatar komai ya kammala sannan ta saki dariya ta fice zuwa ɗakinta ta tarar mintuna goma ta bata kamar yadda aka ce mata magungunan za su fara aiki amma ganin baccin zai sa ba za su tashi aikin su gadan gadan ba sai bayan minti ashirin ɗakin ta sake nufa ta leƙa ta sai ta tarar har yanzu baccin take amma tana motsawa akai akai Jinjina kai ta yi sai sake komawa ɗakinta ta yi. Kai tsaye ta ɗauki wayar ta lalubi lambar Muktar. Bugu uku ya ɗaga tare da yin sallama. Bata bi ta kan amsawa ba ta so magana cikin yanayi na matuƙar ruɗewa ƙwarai da gaske. Wayyo Allah Muktar mun shiga uku. mukutar na kan sarki amanar da ka bani. Cikin wani mugun tashin hankali ya miƙe tsaye daga inda yake zaune sannan ya fara tambayar lafiya? Ke Lafiya Zainab, yi magana, menene? Ka san ka bar ni a ɗaki ina kwance ina bacci, to ina tashi na ga lokaci ya ja, sai na tuna Sumayya na barta bata ci komai ba. Da sauri na shiga kicin na haɗa mata abin kari na nufi ɗakinta. Ina shiga na babu kowa na duba gidan baki ɗaya ban ganta ba. Ina falo na tarar da ita ta dawo ɗauke da wata baƙar leda ita ma da 'yar uwar ta. Da nayi mata magana ma kallon banza ta yi min. tayi tsaki ta wuce ɗaki sai na ƙyale ta saboda na san masu ciki da fushi sai daga baya na sake leƙa ta sai na tarar tana shan wani abu na mata zancen abinci ta ce ta ƙoshi bata buƙata ta ci a waje nayi wajen minti talatin sai na fara jiyo ihun ta tana wayyo na wayyo bayana in zo in taimake ta sai ta fashe da kuka kamar gaske ya gaji da dogon jawabi kawai jira yake a zo gurin ki gaya me ya faru jini ma gani daga jikinta mukutar yana fita wanda ke nuna kamar tayi bari ne ya faɗa da maɗaukakin sauti kafin ta kai ga amsawar ta so mu juyo Kuma sumayya na kiran sunanta daɗi ya kama ta kawai ya zo a daidai kenan sai ta sake duburburcewa tana kira na mukutar don allah kai sauri ka zo mu kai ta asibiti kada mu rasa cikin nan sai ta katse kiran kawai cikin gaggawa ta nufi ɗakin sumayya Rukusu ta cin mata tana yi da makalkalewa daga saman gadon har ƙasan kafet ɗin ɗakin, tun daga kan gadon jini har ƙasan ɗakin. Wata azaba ke ratsa ilahirin jikinta, duk da azabar da take ji bai hana hankalinta tashi ba. Ta sha jin ana cewa zubar jini haɗari ne gun mace mai ciki, tun daga shigar ciki zuwa haihuwarsa. Tsoro far da fargaba ke shiga cikin zuciyarta, tsoron rasa cikinta take, tsoron rasa gudan jininta. “Ki taimaka don Allah amarya kada rasa bebi na,” ta faɗa hawaye da gumi na haɗe mata saboda tsabar a tsabar raɗaɗin da marar take yi ga tarin mamaki, sai ta ga Zainab ɗin ta sheƙe da dariya, “kaɗan kika gane, ki ci gaba da karɓar gashin ciwon rasa ɗa kafin ki rasa mijinki baki ɗaya, ni ce Sila ba zan iya taimaka miki da komai ba, buri na ya soma cika,” sai ta sake takowa zuwa gaban ta rankwafo An faɗa miki akwai ranar da kishiya za ta so kishiyarta ne? Na gaya miki ni sauna ce da zan dinga miki bauta, ko an faɗa miki wawiya ce ni ban san me nake ba, lallai duk wanda ya riga ka kwana tilas ya riga ka tashi. Wannan ya ishe ki ishara game da kaidin kishiya. Ke yarinya ce baki san komai ba Sumayya, daga yau za ki shaidi kaidin kishiya. ta faɗa tana juyawa ta fice ta bar ta a ɗakin tare da komawa falo ta yi zamanta. sai idanunta ta yi wani abu na da wafe kan ƙwaƙwalwarta. Babu shakka a yanzu maganganun da Zainab ta furta mata sun fa mata ciwo fiye da ciwon da ke ta Tana nufin ita ta mata silar abin da ke faruwa yanzu da ita. Me ta aikata ma Zainab ɗin haka? Mai muni da zai zama silar raba ta da abin da ta jima tana dakon isowarta gare ta. don kawai sun haɗa miji saboda kawai suna ƙarƙashin inuwa ɗaya wannan ita ce kawai hujjar famara ta tana ci gaba da kallon yadda jinin ke kwaranya yana bin ta tare da bin lafiyar kafet ɗinta. Tana jin ƙarar tsayuwar motarsa ta miƙe da hanzari ta shige ɗakin Sumayya. Kanta tsaye ta nufi kan durowa ɗin ta kwaso magungunan da ke ajiye kai. Ta rike a ta tana kallon Sumayya tana murmushi sannan ta ce yanzu za ki ga babban kaidina don na tabbatar ba ki san da zaman waɗannan magungunan ba. Ba ki saki tana kallon ta tare da jujjuya kai cike da asaba ko magana ma ta kasa yi sai ta ji taku shigowar sai yana kwala musu kira ta saki kuka tana jujjuya su tare da maso hawaye tana faɗi me yasa kika aikata haka sumayya me yasa zaki raba shi da farin cikinsa Abin da ya jima yana nema Sumayya shine yau zaki zama sallar raba shi da shi. Ina ma ni Allah ya bawa Sumayya. Kin gaba tulu ta gaskiya. Wayyo Allah yau mun rasa yaron mu. Sai ta rushe da kuka wani duka zantukan suka yi wa dodon kunnensa. Sai ta ɗaga kai tana duban bakin ƙofa saboda ganin inuwar mutum. Take idanunta suka sauka cikin namu gutar wanda ke ɗauke da tsantsar bala'i da bata taɓa karanta a gurinsa ba. cikin idanun nashi tsab mukutar ya ji duk abin da zainab din ke faɗi ya ce kamar bata gan shi ba ta ci gaba da cewa yanzu har da maganin yan shaye-shaye su mayya da tarbiyya ke yi da komai Ka su ci gaba da ɗaukar batun kunnuwanta su kai dum ta ji sanyi mata a hankali ta soma jin jiri na kwasarta tana daga zaune cikin yan sakanni wani duhu ya mamaye idanunta ta daina gani gaba ɗaya Sannan a hankali ta soma yunƙurin buɗe idanunta, har ta ci nasara ta kammala buɗe su baki ɗaya. Idanunta suka saukaka ruwan da ke rataye yana shiga jikinta sannan a hankali. Ta ƙi abin da ya faru da ita ya dawo mata tar duk hanzarin faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bakinta ya furta. Hmm kamar gaske. Muryarsa ta daki dogon kunnenta Da sauri ta ga ta dubi bangaren da sautin ke fitowa. Bukutar ne ya tsaye hannayensa ɗaya a ƙirjinsa. Duba ɗaya za ka yi masa ka fuskanci ya matsa yake. Har yanzu idanunsa jajir suke tamkar an buɗe su da barkono. Kafin ta ce wani abu ya tako zuwa bakin gadon da take. Babu shakka da za ta iya tashi za ta yi arta a nakare saboda yadda kamanninsa suka sauya. Baki ɗaya kamar wani mayunwacin zaki. Sumayya ban taɓa zaton soyayya za ta juye ta koma ƙiyayya ba sai yau babu shakka kin cuce ni kin zalunce ni kuma Allah ya isa tsakanina da ke don zan taɓa yafe miki ba na zauna da ke tsawon shekaru ina ƙare martaba da mutuncin ki? ina tattalin farin cikin ki ashe ni nawa kike rusawa me aibu na da baki son ki haihu da ni me yasa baki gaya min batun wurin yi nesa da rayuwarki a yau na tsane ki tsare da ban taɓa yi wa wata halitta makamanciyar irin ta ba na gani da idona ba gaya min akai ba zuciyarta na mata wani irin bugawa suya ta buɗe baki don kare kanta duk da rashin ƙwarin da take da shi sai ya watsa mata magunguna da kuma sakamakon gwajin da aka yi mata na dalilin ɓarinta wanda ya nuna magungunan duk da ciki ta sha Allah ya saka min Sumayya na ɗora buri kanki amma kin zalunce ni Abin mamaki kawai sai ga hawaye na fita a idanunsa, abin da ba taɓa tsammani ba a kare shi. Zan bar rayuwar ki je duk yadda kika ga dama da ita ki kije je na sake ki saki uku. Dan ba zan taɓa iya cigaba da rayuwa da ke ba. Wani tashin hankali ya rikito mata, sai ta ware baki ɗaya idanunta tana son tabbatar da gaskiyar lamarin, ko dai barin da ta yi ya shafi ƙwaƙwalwarta da jin ta. Haba ma dai wannan ɗanyen hukunci ne haka? sai tsauri ta faɗa tana isowa gare shi da kisisina dakata da Allah ya katse ta cikin kakkausar murya gabanta yi mugun bugawa saboda ta tuno da sharaɗin da malayin ya mata na cewa kada ta kuskura komai a ƙale lamarin saboda ba ƙaramin so yake wa cikin ba hakan nan har yau duk da ɗaurin da aka yi wa zuciyarsa da sanya masa baƙin Sumayya har yau ta na sauran tasiri a zuciyarsa, ita dai kawai ta sanya layarta cikin bakinta ta yi ta taunawa. Jajayen idanunta da suka firgita ta ya zuba mata, tunda Sumayya ta iya man haka a rayuwa to babu macen da za ta aura ta kasa aikata mu haka, saboda haka ke ma ki je na sake ki saki uku. Iye ta faɗa cikin maɗaukakiyar murya. Fitsari na kubce mata take fara bin kafarta saboda azabar ruɗewa Kai ya sanya ya fice daga ɗakin wanda kammala fitar su mama su mama suka sanyo kai da alama dama suna cikin asibitin. To kun ji fa masu sauraro sai ku dakace mu a shiri na gaba. Muna godiya.